Baba Suda, Sarkin Labari. Wata matashiyar aljana da ba ta sallah, an yi zargin ta shiga jikin wata mai tsohon ciki dab da za ta fara naƙuda. Ta kuma ce wai maƙociyarta ce ta turo ta, kaji za ta haɗa faɗa. Ku tsaya zan gaya muku gaskiya, zan gaya muku gaskiya malam ka tsaya, zan gaya muku gaskiya. Wallahi ba turo na akai ba ƙarya nake. Jami'an Hizba sun farke layar wani mai yawon bara a masallatai wai shi baƙo ne. ba kai ne ka ce baka san yadda aka yi kwaya ta shiga aljihun ba nan wallahi zan bar garin nan yau wata matar aure ta gamu da sharrin 'yan fizgen waya daga baburin a daidaita sau zuwa babur mai kafa biyu ana tsakiyar tafiya a kan titi har sun tsaga ƙashinta subhanallahi sai ya hangi wayata sai ya jawo ta da ɗaya hannun ya murɗe min hannu tsagewa ƙashi ce ana zargin shugaban ƙaramar hukumar gaya ya zage kwanjinsa ya yi wa wasu 'yan takara dukan ƙoshi wai saboda kawai su ma sun je sikirinin a tantance su za su yi takara. Ciyama yana dawowa sai dunkule hannunsa sai da ke na gindin kulli. Ku biyo mu. kai kai kai subhanallahi subhanallahi ku taimaka ku taimaka ku fito da taimaka masa abu da kofar nan abu da kofar abu da kofar a zaro shi sannu mai gida sannu watakila baka san titin ya kare ba ko yayi eh, ba za ku gane ba matukar aka saki na zama shugaba za ko ku yaba wa ya zakin ta ko gane ba ne eh asha ashe a cikin maye yake bawan Allah dubi yadda kake kokarin kasara rayuwarka tun kana matashinka rayuwa ba za ta taba inganta ba matukar kana sha ko fata kaucin miyagun kwayoyi. Gaskiya ne guji sha da safarar miyagun kwayoyi don kaucewa da na sani. Mu haɗa hannu don yaƙi da sha da fitocin miyagun kwayoyi a faɗin jihar Kano da ƙasa baki ɗaya ta hanyar bayar da bayanin sirri ga hukumar NDLEA don daƙile shaye-shaye. Ka zama mai ba da gudunmawa a wajen inganta rayuwar matasa ba wajen rusa ta ba. Wannan saƙo ne daga kamfanin Fal Pharmaceutical Industry Limited da kamfanin Ugola Production Nigeria Limited gami da haɗin gwiwar hukumar NDLEA ta Kasa ƙarƙashin jagorancin kwamandan hukumar reshen jihar Kano, Dr. Ibrahim Abdul. Ya ku jama'a muna ƙara farin cikin gabatar muku da mashahuran kamfanin Ninbo Naila Security Services Limited waɗanda suka kera sa'a a fannin haɗa CCTV kyamara a yanzu haka kamfanin sun buɗe sashi na musamman da zai dinga koyar da matasa yadda ake haɗa CCTV kyamara da kuma yadda ake haɗa sola za ku koya ku ƙware a cikin wata ɗaya kacal sannan za su baka certificate ma'ana shaidar ƙwarewa daɗin taɗawa mashahurin kamfanin Ninbo Naila Security Services Limited limited suna da gogaggun injiniyoyi da suka koyi aiki daga mutanen china daɗin daɗawa kamfanin suna siye da rankwacemin kayan sola da cincirin cuyar kayan cctv kyamara kamfanin ninbo naila security services yana nan a namba goma binta dan baffa plaza da ke kan titin audu bako daura da ofishin a t salat don ƙarin bayani sifili takwas sifili shida sifili uku 0 haza Wasallam dan aiki ya isar da sakonsa daga mashahurin kamfanin Ninbu Naila Security Services Limited. Mai sauraro barkanmu da warhaka. Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki ne ke faɗin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. mu da sake jibintar al'amuran juna ta cikin wani sabon shirin na Baba Suda a wannan rana ta Laraba. Ta bawa ranar samu kuma juma'ar da za ta kyau tun daga larabar ake gane ta. Da alama mu ma shirin namu na larabar zai mana kyau, domin dai tun daga kanu mun ɗau haske, amma gabaninmu nitsa cikin rahotannin. za mu fara yaya labulen shirin da karatun labarai. Gwamnatin jihar Kano ta ce za ta dawo da martabar wuraren shakatawa domin su rinka gogayya da na kasashen ƙetare. Daraktan hukumar kawata birnin Kano Abdullahi Tahir Ahmad ne bayyana hakan yana mai cewa hukumar za ta haɗa kai da masu siyar da fulawoyi akan titi domin ƙara kawata birnin Kano. a nan kuma mataimakin gwamnan kano nasiru yusuf gawuna ya yi wa mustapha jarfa afuwa bisa kalaman batanci da ya yi masa mataimaki na musamman ga mataimakin gwamnan kan yada labarai bashir idris ungwagwa ne ya sanar da a hakan biyo bayan neman sulhu da mustapha jarfa da lauyoyinsa suka yi a cewarsa a nasa bangaren mustapha jarfa ya ce ya yi farin ciki matuka da wannan sulhu a baya dai an shafe tsawon lokaci ana shari'a tsakanin mustapha jarfa da kuma mataimakin gwamnan an dai zargi jarfa ne da yin kalaman cin zarafi cikin wani faifan bidiyo ga mataimakin gwamnan kano ahmad rabiu ja'en dauke da labaran to kafin mu je ga jigon rahotanninmu na yau jakadiya maryam muhammad usman za ta karanto wasu daga cikin saƙonnin ra'ayoyinku da kuka turo a kan jigon rahotanninmu na jiya wanda ya kalli batun yadda wasu iyaye suka yi kukan cewar makarantun gwamnati suna karɓar kuɗin jarrabawar filesimen daga hannunsu bayan kuma gwamnati ta ce ilimi kyauta ne kuma dole. Za mu fara da saƙon baban gida dike kumbotso inda yake cewa rijiya ta ba da ruwa guga ya hana ya kamata gwamnati ta jawo malamai kunne akan karɓar kuɗi a hannun ɗalibai. Allah ya ba wa gwamnatin jihar Kano damar aiwatar da ayyuka na talakawa da za su amfana gaba ɗaya. Sako daga Zarawu Abdulrahman mai ɗinki. Haba malamai, ku fa magada annabawa ne. Sai kuma ku koma cin hanci, Allah ya shirye mu gabaki ɗaya. Sako daga Ustaz Ɗorayi City. Za mu karkare da sakon Haruna mai nema a gun Allah dawakin kudu unguwar alhazai inda yake cewa gaskiya iyayen yara kun yi daidai Allah ya sa mahukunta ku duba tunda an ce ilimi kyauta masu sakonnin fatan alkhairi da ma waɗanda lokaci bai ba mu damar karanta saƙonninku ba mun gani muna godiya Allah ya bar zumunci To yanzu kuma sai jigon rahotanninmu na yau, wanda zai kalli batun yadda aka yi zargin wata matashiyar aljana da ba ta sallah. ta shiga jikin wata mata mai tsohon ciki dab da za ta fara naƙuda, ta kuma ce, wai maƙociyarta ce ta tura ta, kaji za ta haɗa faɗa. Tun bayan da matar ta haihu ne, aka lura da yadda take ta abubuwa saɓanin yadda ta saba. Ita kaɗai sai ta ringa shan kunu tana ɓaɓɓata rai, daga an kula ta ta kama masifa, ko mai gidanta ma bata ƙyale shi ba. da ya magana sai ta hayayyaƙo masa. A hannu guda kuma ba ta iya cin abinci a matsayinta na mai shayarwa, don haka aka yi ta lalibe-lalibe. Ƙarshe dai aka gano cewa aljanu ne suka shiga jikinta, aka yi ta yawon magani har wajen bokaye. Ƙarshe aka yi zargin ta ma raina bokan, saboda ba shi da ayar Allah. Wataƙila sai ko baƙin ɗan akuya. idan kuma ya rage sanwa ya ce a nemi kaza wake-wake a yanka wasu jinni za su sha jini su kuma sai su tafi kaji an kauce hanyar Allah don haka sai aljanar ta ce boka bai isa ba in kuma ya isa to su haɗa ido nan fa boka ya ƙas da kai yana jin tsoro to ba shi da Allah amma da ta haɗu da ayar Allahn sai ta ce za ta fita ko da dai ta yi gardama a farko wai ita ba ta jin tsoro. Ni fa ina cewa da ba ta ce inda na ce ina da wahalar magani. Wallahi ba turo nake. Zan To gabanin ta ji matsa da ayar Allahn. ta fice ta bakin wannan mata babu shiri, sai da ta fara zubo kada da ƙarya, wai maƙociyarta ce ta tura ta kaji za ta haɗa faɗa. turo na haka asiri aka yi mata wata ce da aljanu take asira haka aka ce in zo in zauna a jikinta in hana ta kwanciyar hankali ba na barin ta ta yi sallah ba na barin ta ta yi aiki kullum in dinga haɗa ta faɗa da mijinta ba na barin ta ta yi wa 'ya'yanta komai ko girki ba ta yi musu ina sa mata ciwon kai ba ta iya cin abinci bakin ta ɗaci kamar maɗaci sai dai ta zubar da yawo. To bayan dai ta fita ta bakin nata mun zanta da 'yan uwanta waɗanda suka ce, Ai, su dama tun farko Allah ya riga ya fahimtar da su cewa, tsabar zuƙi ta mallace kawai aljanar take yi, don ta haɗa su faɗa da maƙociyarsu, shi yasa ba su yarda ba. gaskiya ban yadda ba saboda abin da yasa ban yadda ba ran da abin ya matsalar ta faru da ita ina a gidan dan ba san ma sulhu muka je yi tsakaninta da mijinta to ana cikin sulhu kawai sai ta sa ihu ta rukunkume ni dan ba taba nunawa ka muraren ba sai a ranar ana addu'a idan karatun ake ita ma sai ta hauyi ana cikin addu'a sai ta ce a kirawo mata wannan makociya ta dan haka gaskiya ba ita ce eh to sai dai in ce mutane su dogara ga Allah tunda duk wanda ya dogara ga Allah ya isar masa mu ma kanmu ba mu san za su je gurin bokan kan ba don gurin malamai muke zuwa wallahi to ita ma dai wannan mata da aka yi zargin aljanar ta shiga jikinta da ke ta dawo hayyacinta aljanar ta fita sai muka zanta da ita inda ta ce Allah barta mata yadda suka yi da boka lokacin aljanar tana jikinta. ita ce ta gaya min amma wani abin din na dan fahimci yadda aka yi da shi amma kuma wani ita ta kakkara ta samu dan gaskiya ban san na ce kai boka kai ka isa ka cire ni boka bai isa cire ni ba sai Allah a wajen domin dai sojin ta bakin wannan aljana mu samu balansin dinta wato mu ji ta bakinta akan wannan zargi amma sai dai hakan bata samu ba don haka muka tuntuɓi masani akan al'amuran aljanin Malam Abdullahi Idris fodiyo wanda ya ce, ai irin wannan ƙaryar kaɗan da aikin junnu. Ai da masu aljanu su ne a kazzabu halƙillah. duk a cikin halittar Allah sun saka kowace halitta iya ƙarya wannan shi yasa kuda aljani ya ce turo shi aka yi kishiya ta turo shi a makauciya ta turo shi a makauci ne ƙarya yake yi kuma dama Allah ta'ala ya ce inna ma yuridu shaitan an yuqi bainakumul adawata wal bagada daman shaitan burin sai haddasa gaba wal bagada da kiyayya tsakaninku saboda ka aikin su kenan da masu da gaba na biyu kuma shine mu guji yin mu'amala da bokaye wannan kame kamen aje gurin boka aje gurin matsafi aje gurin dan bori a yanka masa kaza baka a yanka masa akuya a yanka masa dan taure shi kan za su zama yan daba irin haka saboda an ba su abinci in ka yanka bakar kaza su za su sha jini in ka yanka bakar akuya nasu ne in ka yanka bakin dan taure su za a ba jinin su sha kaga an kafircewa Allah an yi tsafi shi kuma Allah sai ya baku da lamarin ku shawara zan ba mutane shine da farko dai mu lizamci yawan zikiri ko da yaushe ambaton Allah ko da yaushe mu zama masu gaskiya ko da yaushe mu zama masu riƙon amana yin wannan shi yasa mu toshe kafa na shigan shedanun aljanu a cikin jikinmu to mu dai fatan ma'anan mutane su kiyaye da irin wannan ƙarya ta ɓata garin aljanu masu son su haɗa faɗa da maƙota su ɓata tsakani. A hannu guda kuma, a rinƙa yawan azikar ɗin da ambaton Ubangiji a kowane lokaci, ta yadda za a samu kariya daga ɓata garin aljanin, domin dai su ma akwai na kirki da yawa a cikinsu bayan Allah. Allah Ubangiji ya kyauta amin. kuma labarin shi ne jigon rahotannin nama a yau, wanda za ku iya aiko mana da ra'ayoyinku a kansa ta lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar muna dakonku. To yanzu kuma sai hukumar Hizba. inda jami'anta suka farke layar wani mai yawon bara a masallatai a taimaka masa wai shi baƙo ne. inda al'umma suka lura da cewa ya jima yana yi, har ma ake zargin idan ya karɓi kuɗaɗen sadakar, da zarar dare ya yi sai ya zagaye ya zuba ‘yan ƙwayoyi, ya ji shi ɗub a can sama, ya hau dokin iska yana ta yin tambele. Don haka, ‘yan hizba suka kama shi, suna kuma fara bincike a aljihunsa. sai ga ma irin ƙwayoyin da ake zargin yana afawa. Kuma azantawarsu da babban kwamandan hukumar Hizbar Sheikh Harun Ibn Sina. sai yake cewa wai ai ƙwayar da kanta ma ta faɗa aljihun nasa shi bai sani ba. ba kai ne ka ce baka san yadda aka yi kwaya ta shiga aljihun ka baɗin nan ana aisa ina roƙon afuwa don girman Allah amma afuwa na da na na amsa a hada ni wallahi zan bar garin nan yau ka ce an kama ka da kwaya amma ka ce kwayan nan ban san yadda aka ta shiga aljihun ina neman afuwa na ansa lafina a hada ni da ma'aikaci ya ɗaura na a mota wallahi zan tafi gida yau zan bar garin nan yau don girman Allah a taimake ni To ko yanzu wane mataki Hizbar za ta ɗauka kan maƙaryacin ba mabaraci ba? da shigo hannunmu sai gashi mun samu karan sigari a aljihunsa da kuma wata kwaya amma abin mamaki da yake tambayan sa da sai yake cewa shi wallahi wannan kwayar ma bai san yadda aka yi ta shigo aljihunsa ba to amma da tafiya ce tafiya yanzu ya ce mana ya amsa laifinsa don haka muna bibiya mu ga menene ya dace da ƙaryar da laifin da yi, don mu ɗauki hukuncin da ya dace a gabansa To labarin dai yana ɗaya daga cikin labaran da muka sanya muku a shafinmu na Facebook, inda al'umma da dama suka bibiye shi har ma wasu suka bayyana ra'ayoyinsa a kai. Don haka ne ma da Hassan Mamuda ya'u ya leƙa mana shafin. Da saƙon Fatima Abdullahi Hausawa za mu fara yayin da take cewa ikon Allah, Allah ga shirya mana matasa wato shan kwayar ya zama dole kuma babu sana'a shine kake bara Allah ya shirye ka kai da sauran masu hali irin naka in mm, Allah ya shirye mu shirin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama gaskiya ya kamata a yi masa hukunci daidai da abin da ya aikata sako daga Muhammad Abubakar tamburawar yamma ikon Allah wai na kwance ya faɗi Allah ya sa mu fi karfin zuciyar mu amin sako daga Sadiq Umar Fayau bisa yanayi na lokaci da sakon Dr. Fatima Muhammad Sarki zamu dakata da karanto sakonnin naku naku ba don saƙonnin naku ya kare ba yayin da take cewa Allah ya kyauta amma abin da ya bai dace ba waɗanda lokaci bai ba mu damar karanta sakonninku ba mun gani muna godiya Allah ya bar zumunci amin. To mu dai fatan ma'anan Hassan Allah Ubangiji ya shirya masu ci da addinin wato ‘yan takir biddini in ji imama Ahabari masu shirin yi kuma su faɗaka su ƙaura. ko sa samu su tsira da kamun hizbar su kuma samu rabauta a gobe kiyama za mu leƙa kasuwa. gatina gatina ya zo Kano gatina ya zo Kano malam buba waye ya zo Kano kake murna kamar an baka kyautar karsana ki ji shi a rediyo ki gaishi a talabijin Alhaji dan Mani Dodon Sanyi da ke Zaria ya sauka garin Kano wannan bawan Allah ya shahara wajen taimakawa maza da mata hankali da lura wajibi ne kula da lafiya jari hukumar da ke tantance magungunan gargajiya ta yadda ta ba shi kuma lambar yau domin ziyartar Alhaji dan Mani mai ganda da ka same shi a unguwa uku yan awaki bayan masallacin Juma'a ko ka tuntuɓe shi a lambobin waya kamar haka sifili takwas ɗaya uku biyar bakwai sifili bakwai biyu biyar biyar ko kuma sifili takwas sifili uku sifili takwas uku takwas ɗaya biyu tara alhaji ɗan mani mai ganda dodon sanyi gani ya koriji. Ai kenan kakar mu ta yanke saka. Tunabi sarrafa salam black tea shahararren ganyen shayi mai daɗin ɗanɗano tare da ƙara kuzari babu shakka ganyen shayin salam ya ɗaran masa'a idan na ji marmarin shayi burina na sha da ganyen shayin salam daga kamfanin asulfa tabbas ganyen shayin salam ba shi da na biyu domin sari ko siyan ɗaiɗai za ku iya garzayawa wajen dilolinsa kamar haka a kasuwar sabon gari layin muhammad ado bayar a shagon bawa isa ko a singa ado bayar road a shagon alhaji salisu ta kai ko kuma ku kira sa kan lambar waya kamar haka sifili takwas ɗaya shida uku ɗaya tara biyu bakwai bakwai uku ko sifili takwas ɗaya uku sifili biyu bakwai tara biyar tara uku ko sifili bakwai sifili uku ɗaya biyu sifili bakwai bakwai biyu sifili tabbas ganyen shayin salam black tea shahararren ganyen shayi ne da kamfanin asilfan suka samar da shi salam ganyen shayi mai daɗi domin jin daɗin iyali. To a nan kuma shugaban ƙaramar hukumar gaya ake zargin ya zaje ƙwanji ya yi wasu 'yan takarkaru dukan ƙoshi, saboda kawai sun je sikirinin a tantance su su ma za su yi takara tabdijan. ka ya manta kujerar aski ce Gade, jakadiyar Baba Suda Khadija Isaac Muhammad da yadda wannan naushi ya kasance. Lamarin ya faru ne a lokacin da 'yan takarkarin shugabancin karamar hukumar Gaya suka je sakatariyar karamar hukumar domin tantance su, inda ana tsaka da tantance sun aka zargi shugaban karamar hukumar Honorable Ahmad Abdullahi Tashi da shugaban kansilolin karamar hukumar Honorable Sha'ibu Gamayya sun rufe wasu daga cikin 'yan takarkarin da duka. dai zantawar gidan rediyon Dala da Honorable Kamal Ibrahim Gaya da sauran waɗanda abin ya faru da su. Sai aka bani takarda ta attendance na zauna ina rubuta sunana kawai sai ciyaman ya dawo. Ciyaman yana dawowa sai dunkule hannunsa sai da ke ni a gindin kulle Bayan ya da ke ni sai speaker na local gamman ya da ke ni a kirji. Yake cewa kamar me ya za ku yi mana haka ku mana. So sai ciyaman ya ce a buɗe wannan kofar kowa ya shigo. ashe mutanen da suka ga mu da muka ce su fita sun fita sai ya kawo mutanen sa bakin kofa ya saka mutanen sa suna shigowa su fika sai kama hafizu ya dake shi ya hada shi da bango shi ma dan takarar ciyaman mun je mun shiga sakatariya kafin mu fita daga cikin mota aka fara zazzaro ga ana sukan motocin mu da muka zo da su mun ga waɗanda suka yi mana kuma mun san wasu daga cikin su sai ciyaman ya zo yake cewa da Allah mutanen mu da muka zo da su kowa ya fita muka gaya mutanen mu kowa ya fita ashe shiri suka yi muna cikin haka mun zo muna rubuta attendance kawai sai ji muka sun rufe mu da doka. A nasa bangaren mataimakin shugaban karamar hukumar Usman Muhammad Gaya ya ce yana gurin akai wannan duka duk da kokarin shiga tsakani da suka yi amma kan ya farga har an sumar da honorable. Ina ta faɗa yana ta zage zage sai na tare yake cewa da shi me muke muka ke zage mu yi da sakatare saboda haka bai ma saurare bai ma kalle da mu to daga nan kuma ni sai na kama sakatare sai ce fita kai ma ne muka magana kamar Allah bai sa ka samu dama ka abun nan ba ina cewa ku zo mu fita ku zo mu fita to kawai daga baya sai an ce an doke wannan yaron hafizu shi madan takara ne sai dai ko da gidan rediyon dala ya tuntuɓi shi shugaban kansilolin na karamar hukumar gayan ga abin da yake cewa baka da labari eh. A nasa bangaren shugaban karamar hukumar ta gaya Honorable Ahmad Abdullahi Tashi da muka tuntuɓe shi ta wayar tarho ya faɗa mana cewa zai kira mu Wa alaikum salam suna na Khadija Isaac Muhammad daga gidan rediyon da lafiyan. Zan kira lala zan kira eh, Salamu alaikum. Har kawowa dai yanzu da muke haɗa wannan rahoto ciyaman ɗin karamar hukumar bai neme mu ba. Khadija Isaac Muhammad Baba Suda. To nan kuma wata matar aure ce. Ta gamu da sharrin 'yan fizgen waya daga baburin a daidai ta sau zuwa babur mai kafa biyu. lokacin da ake tsakiyar tafiya a kan titi, har ma garin fizgen wayar suka tsaga ƙashinta, subhanallahi. Ga dai jaka da ma'azu Musa Ibrahim da ƙarashen labarin. Duk da kiraye-kirayen da ake ta yi wa matasa na cewar su tashi su nemi na kansu, to wasu daga cikin matasan da yi sun yi buris da jin wannan kira. Duba da a cikin irin waɗannan matasa ne ake samun masu ƙoƙarin fisge da ƙwacen wayoyin al'umma, kamar yadda wasu daga cikin irin waɗannan matasa suka afkawa wani direban a daidaita sahu wanda yake ɗauke da matarsa, kamar yadda ya mana ƙarin haske Sunana Abdulkadir Suleiman, mun dawo daga unguwa tsakanin ɗan Agundi zuwa nan sharaɗa daidai Hizba. shine sai wasu suka taho a guje goyon uku a da babur mai kafa biyu suna zuwa sai suka kara mana sai na bayan ya zuro hannunsa sai kai zai fizgi jakan matata to akwai wayarta a hannunta sai kai hannunsa sai i kamo wannan waya garin kamo wayan ma ya murza hannunta sai da ya ji mata rauni i zama na hatta ya tsagewa kashi a hannun kafin su kawo gare ku ko da ta miro baka gansu ba domin watakila ka ankara da su ban gansu ba saboda a minute a guje suna tawowa suna zuwa saitin mu kamar huciya za su sai suka irin dan silo din nan kamar kuma za su buge mun sai na ga ah wannan ai bige mu za su kokarin da zan kafin in fargama har shi kuma ya zira hannunsa yayi wannan mun bi su to suka shiga nan gosira to mu kuma kafin mu zo sun riga sun bace a cikin jama'a har sun gudu To ita ma dai wannan mata tasa mun ziyarci gidan nasu mun kuma zanta da ita a lokacin da take tsaka da jinyar hannun wanda sanadiyar wannan al'amari suka tsaga mata kashi. sai ya jajaka ta sai na riƙe tun da tana sakala a kafaɗa ta sai ya hangi wayata sai ya jawo ta da ɗaya hannun ya murɗe min hannu. Me ya faru a cikin hannun? Tsagewa ƙashi ce. Mm. ta fara a hannun shi ne mm. matsala to yanzu ya kike ji ga hannun da sauki dai satin ta biyu kwata-kwata da siya za ta kai kimanin dubu goma sha uku to ni dai kiran da zan musu su ji tsoron Allah tunda mutum ba shi ya baka ba kuma ba ajiya ya baka ba to dan Allah dai su ji tsoron Allah in ka karba ka yi gaba kai ma baka san me zai same ka a gaban ba a dai ji tsoron Allah to da fatan matasa masu tunanin aikata irin waɗannan laifuka za su ji tsoron Allah kuma su daina duba da su ne shugabannin Gobe, Mu'azu Musa Ibrahim, Baba Suda. To da fatan dai matasan sun ji, za kuma su kiyaye, kuma yanzu lokaci ne ya cin mana shi yasa za mu ƙarƙare haka. Abba Ibrahim lafazi ne ya ɗawainiyar sada ni da ku, sai abokan aiki ‘yan biyar sarakan zazu, ni kuma da na shirya na gabatar, Ibrahim Abdullahi sauran ɗinki. nake mana fatan saduwar alkhairi na barku lafiya wassalamu alaikum.